Yau muna ishirin da hudu ga watan Al-Muharram, wato watan ɗaya na hijirar annabi sallallahu Alaihi wasallam da ɗari hudu da arba'in da takwas. Wannan rana take daidai da ranar tara ga watan bakwai, watan Julai na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam, shekara ta dubu biyu da ishirin da shida. Allah ta baraka wata alaƙa dare mu da zuwa. domin ci gaba da gabatar da darasi na fiƙihun malikiya a cikin littafin iziya za mu tashi daga inda muka dakata a darasi wanda na gabata shine fasalin salatu safar sunnatun atawa shafi 126 shafi ɗari da a iziya wacce ke hannuna shidara farko daga sama Allah taimake mu malam yace fasalin ga wani sabon aji za a yi mana canjan aji za mu tashi daga ajin da muka kwana mu koma wani sabon aji na gaba me za a karantar da mu a cikin wannan ajin in mun shiga shine salatu safari sunnatun a tabbatar muna a karantar da mu sallar matafiyi sunna ce ma'ana sallar nan ta ƙasaru ma'ana salatul ƙasari sunnatun sallar ƙasaru sunna ce menene ƙasaru shine duk sallah mai raka'a hudu a maida ta raka'a biyu sallolin da masu raka'a hudu ko guda uku ne daga cikin biyar a zuhur la'asar isha'i waɗannan salloli a mai da su raka'o'i biyu in ana cikin halin tafiya to yin wannan sunna ne Allah taimake mu wala ha sababun wa shara'idun tana da dalilai sai in waɗansu dalilai sun auku sannan ne ake rage waɗannan salloli masu raka'a hudu a yi su biyu sai waɗansu dalilai sun faru, in dalilan kuma sun faru, wa shara'idin kuma da waɗansu sharuɗa, sai ko mutum ya cika waɗannan sharuɗa ne, sannan zai yi sallata koma ƙasaru. Wa muhallin kuma akwai inda ake yinta, ba ko ina ake yi ba, akwai guri wanda ake yinta, to ababe guda uku. su ne malam zai karantar da mu a cikin wannan fasali, dalilan da ke sanyawa a yi ƙasaru, sannan sharuɗan da sai sun cika ne mutum yakan yi ƙasaru, sannan guri inda ake yin ita wannan sallah ta ƙasaru. To sai ya fara da na farko, shi ne wanne shi ne sababun, dalili, ya ce fa'an ma sababu ha, amma dalilin da yake sawa a yi sallah ƙasaru, a rage sallah daga hudu zuwa biyu. Dalilin shi ne fa kullu safarin ɗawilin, tafiya mai tsawo, tafiya mai tsawo wacce take tana da tsawo, tafiyar da za a iya kiranta da sunan tafiya, tafiyar da za a iya kiran wanda ya wannan tafiya inda ya je da sunan bako ya zo. to wannan shi ne dalilin da yake sa a yi ta to kamar tsawon ina daga ina zuwa ina ake iya ɗaukar matsayin tafiya ta yi tsawo malam ya ce wa huwa araba ato borode shi ne borode hudu borode hudu borode sunan wani adadi ne na uh, tsawon guri ba mu da shi amma zai fassara mana shi nan gaba ya ce wala baridu abinda ake ce ma buridi kuwa arba'atu farasika shine zango hudu farsakai hudu farsakai hudu shine buridi daya wala farsahu in baka san farsakan ba ma menene farsakai daya kuma salasatu amyalin shine mul uku mul uku shine farsakai ɗaya to farsakai hudu shine kuma buridi ɗaya kaga mil uku shine farsakai ɗaya to uku uku uku sau hudu goma sha biyu kenan mul goma sha biyu to shi ne buridi ɗaya mul goma sha biyu shi kenan shi ke ba mu buridi ɗaya to shi buridi ɗin nan sau hudu shi ne wanda ya kai inda za a iya yin ƙasar sha biyu biyu sau hudu shi ne zai baka mil arba'in da takwas mil arba'in da takwas a nan maganan mil ake ba kilomita ba mun karanto can baya menene mil mil shine zira'i dubu biyu haka ɗaya biyu uku in aka yi dubu biyu to mil ɗaya kenan in ko ƙafa za a ce ƙafa ta takawa ba ta ba wacce ake takawa yadda ake takawa da kafa ɗin yanzu a auna guri ko ana tattakawa haka haka ne ko to eh, irin wannan ne kuma wato taki dubu hudu shi ne mil ɗaya taki dubu hudu mil ɗaya an gane taki dubu hudu mil ɗaya mil uku farsake ɗaya mul uku farsake ɗaya an gane Farsake uku shi burske hudu shine burdi ɗaya mul goma sha biyu kenan shine burdi ɗaya to burdi burdi ɗin nan hudu shine mil arba'in da takwas shine adadin in ka ta kai nan to shine za a fara ƙasaru to a ce ba mu ƙarasa ba ma ya ce wal milu abinda ake cewa milu kuwa alfa zira'in shine kamu ɗari kamu dubu biyu ɗaya biyu dubu biyu dubu biyu shine ake kira mil ɗaya wannan kenan fahiya sittatu ashara farsakhan kenan zai kama farsakai goma sha shidda in ba mu kirga da farsakhe ɗin nan fahiya samaniyatu wa arba'una milan shine mil arba'in da takwas mil ba kilomita ba kilomita bai kai tsawon mil ba mil daban kilomita daban da lokacin tura mulkin mallaka na Burtaniya, Najeriya muna amfani da mil, sanda aka juye-juye dai sai muka koma kilomita, kilomita ana ga daga Amerika ne ba daga Ingila ba, amma har yanzu ingila suna amfani da mil ne, wancan mil na asali ga tsofaffi waɗanda suka sani shi ake kira mil, wannan ko ne yanzu kilomita ne, bai kai tsawon mil ba. Allah ya taimake mu to wannan shine muhallinta sai tafiyar da za ka ta kai tsawon mil arba'in da takwas to nan ne za ka yi ƙasaru a cikin wannan tafiya ba sai ka ci mil arba'in takwas ɗin ba za ka fara ƙasaru a'a daga nan zan yi tafiya wanne gari zan je gari kaza ne to daga nan zuwa garin nan mil nawa ne in ya kai mil arba'in da takwas shi kenan kan hanya in sallah ta kama ka sai ka yi kasaro in bai kai mil arba'in da takwas ba to shi kenan kan hanya in sallah ta kama ka sai ka cika sallah in bai kai haka ba ba lallai sai ka ci mil arba'in da takwas ne za ka fara kasaro ba a'a wannan kuma za mu karanta shi nan gaba daga ina ake farawa amma dai ana son kafin ka yi tafiyar ka tabbatar daga inda kake zuwa garin da kake niyyar zuwa ya kai mil arba'in da takwas daga nan abin da ya sama mil arba'in da takwas daga nan abin da ya gaba to daga nan ne za ka fara ƙasar daga nan in ka bar garinku sai ka fara ƙasar har ka je garin ka dawo ana biye kuwa Allah ya taimake mu almajiran malam alfa wani mil eh mil abin da ake cewa mil alfa zira'un zira'i dubu biyu alfu dubu ɗaya alfa asali alfani dubu biyu ko alfaini dubu biyu saboda murafin wa murafin ilaihi ka gane ka'idar masu na ce sai aka share ita nunin ɗin ta ƙarshe, don a nuna an jingina wani abu ne jikin wani, an jingina dubu, an jingina zira'i jikin dubu biyu. Ka fahimta? yau, saboda musanna ne, Allah taimake mu. Hmm. Na'am, Malam ya ce, wa amma shara'iduha, amma sharuɗa na ita sallar ƙasar ɗin fa arba'atu su kuma guda huɗu ne al'awwalu sharɗi na farko an yakuna safaru wajahan wahidan ya zamo tafiyan nan wacce ta kai mil arba'in da takwas tafiyar ce kurum fuska ɗaya ce daga nan zaka kama hanya ne in ka sadara sai ka kai mil arba'in ko fiye da haka zahaban faƙar tafiyar kurun kaga ba za ka samu mil 24 ba ka ce to zuwa 24 dawowa 24 in an haɗa ya zama 48 kenan sai in fara ƙasar a'a tafiyar kurin ya kai 48 tafiyar kaɗai ya kai mil 48 in kuma tafiyar taka za ka yi biye biye-biye zan tafi daga nan, in na ci mil goma zan tsaya nan in kwana sannan kuma wa kashe gari in ƙara gaba in ci wata mil goma ko tafiya ka bata zama mil arba'in takwas ba kenan sanda za ka tashi daga garin ku ina za ka gari kaza to kurin daga nan garin zuwa wancan gari ya kai mil arba'in takwas tafiya kaɗai banda lissafin dawowa an fahimci wannan ko fala yuhsabu ma'azalikar rujuu ba a kirgawa da dawowa tafiya kadai wala yi musabu ba a kirgawa ma azalika tare da wannan tafiyar arruju dawowa ba kirga dawowa bal ba haka bane yutabar ruju'u wa hadahu shi ma dawowa ana kirga shi shi kadai din shi shi ma zai zamo 48 din ne shi ma zai zamo 48 din Allah ya taimake mu kun ga a da lokacin mil ɗin daga garin funtuwa zuwa garin Zariya mil arba'in da hudu ne bai kai da takwas ba mil arba'in da hudu ne a wancan lokaci daga garin funtuwa zuwa garin birnin kano mil ɗari da talatin da shida ne gane wannan ko? haka dai abubuwan suke a lokacin mil amma a lokacin kilomita ba haka abin yake ba hmm. kaga ashe a wancan lokaci kamar mutumin funtuwa in zai je Zariya to ba zai yi kasaro ba dan bai kai 48 ba a mazhabar malikiya na'am asani sharadi na biyu al'azamu ala qat'il musafati al-mutaqaddima min awwalihi min gaira taraddudi dafa'atan wahidatan aw dafa'atun wahidatun sharadi na biyu ya kasance mutum yana da niyyar in fa ya tashi daga nan tafiyar shi ba za ta tsaya ba har sai ya kai mil takwas ɗin nan daga nan abin da ya gaba tun kafin ya tafi amma inda niyyar in na tashi daga nan zan tsaya gari kaza mul goma ne na sai na ɗan kwana biyu sai kuma in ƙara gaba in je gari kaza kuma in tsaya nan ma kuma zan ci mil ishirin ne sai in tsaya nan daga nan kuma sai in sa inda zan je to wannan yayyankewar da zai yi ta faɗar mai da ba zai yi ƙasar ba a halin tafiyar sai dai ya kasance da fa'atun wahida tafiyar zai ci gaba tafiya ne har sai ya kai rabi'a takwas ɗin nan ko abin da ya wuce haka tun daga farkon tashin shi ba tare da taraddudi ba ba tare da wani kai komo ba tabbas yana da wannan niyya sai dai in wata larura ce ta tsaye da shi wannan kuma daban amma dai tashin shi inda yake harin zuwa ya kai mil arba'in da takwas ko ya wuce na babu taraddudi to in sallah ta kama shi kan hanya to zai yi kasaru in ya ta can garin da zai je zai ci gaba da yin ƙasar har ya dawo sai dai in akwai wani sharaɗi wanda za mu karanta nan gaba insha Allah Allah ya taimake mu sharaɗi na uku ashra'u fihi a fara tafiya sai an fara tafiya ake fara ƙasar ba yanzu ba ka tashi da asuba da niyyar cewa in Allah ya kai mu bayan magariba to zan tafi Kano misali shi kenan a zuhur ta yanzu sai ka kama ƙasaru da asar ma ka yi ƙasaru ko kamar yanzu kana da niyyar in Allah ya kai mu gobe zan yi asubanci zan tafi Kano to shi kenan isha'in ina sai kai mata ƙasaru a'a sai an fara tafiyar sai an shiga cikin tafiyar domin in baka tafi kana iya fasawa in baka tafi wani abu yana iya zuwa hana ka tafiyar da haka malam ya ce fal haradiyu wanda yake zaune gida bai riga ya fara tafiya ba amma dai yana da niyyar tafiya an gane wannan ko to ba zai kasaro ba shi wanda yake mazaunin gida ba zai fara kasaro ba da haka ya ce ya kasaro iza addal basatina almansubatan ila tilkal baladi har sai ya wuce wato gurare waɗanda ake jingina su da wannan gari nasu ma'ana har sai ya wuce inda za a iya cewa garinsu har sai ya wuce gonakin da za a iya dangana wa mutanen garinsu an fahimci wannan ko aƙalla dai kila a ce ya ci kamar mul biyu ko zuwa mul uku to na ce ɗaya zai yi sallah to yana iya yin ƙasar daga wannan lokaci sai dai inda wata larurar wacce nan gaba za mu yi bayani in Allah ya so. al bi imaratiha sai ya wuce wani abu da ake jingina shi da garin nan da zai bari, wanda yake da gini irin ginin wannan garin, yake da siga da siga irin ta garinsu. Wal umudi wa huwa sakinul shi ko umudi, wane ne umudi? Shi ne mazaunin ƙauye, wanda ba wani alƙarya yake ba. ba gidansu yake ba ma'ana garinsu ba wani babban gari ba ne kila ɗan ƙauye ne gida can gida can irin wani shi ake ce ma umudi to shi daga ina zai fara ƙasar shi wanda yake mazaunin gari an ce su ya fita garinsu su ya fita ganuwa in gari mai ganuwa ne su ya fita ganuwa to shi umudi wanda yake mazaunin ƙauye sakin rubadiya musamman ƙauyen da ake kira ƙauye ƙauyen da gidacen gidacen ya kasuru iza jawaza illatahu zai fara ƙasar ne da zaran ya fita daga unguwarsu da zaran ya fita daga yankinsu min ne illatahu dinnan wa hiya al lati yansibuha liya'awiya ilaiha shine duk wani gida ko wani yanki da ake dangana shi da wannan unguwa tasu inda ake kiransu da suna ɗaya ƙauyen kaza to ya wuce gidajen da ake danganawa da wannan ƙauye da ake iya kiransu da wannan suna in ya ƙara gaba zai je wani sabon ƙauye ne mai wani suna na daban wa'ancan gidajen ba a dangana su da sunan da ake kiran inna yake da zarin ya kai can da ya fita daga muhallin shi sai ya fara ƙasar daga nan in sallah ta kama wa da jabali to wanda shi ba umudi ne ba ba ma gida yake zaune ba cikin kogon dutse yake cikin daji yake can Allah ya halice shi can yake rayuwa aw Yatin, la a fiha ko kuma wani gurin zaman da ba gini cikin kurmi yake kwana a daji yake kwana ko a daji suke kwana shi da jama'a shi wala basatin ko babu wasu gonaki suna zaman daji ne ko zaman farauta can ne ko mazauninsu to shi daga ina zai fara ya kasaru izan fasala an manzilihi zai fara kasaru da zaran ya bar inda yake kwana da ya bar kogon dutsen shi ko ya tafi daga kurmin dajin shi to daga nan sai ya fara kasaru ya kasaru iza fasala an manzilihi in ya fita daga masaukin shi wa muntahal ƙasar fi dukhuli huwa mabda'ul qasari fil khuruji inna mutun in ya dawo daga tafiya sallah ta kama shi anan za a ce ya zo ƙarshen ƙasar zai cika sallah to nan ne farkon kuma in lokacin da zai fita zai fara ƙasar Allah taimake mu bari mu ƙarasa wannan arrabi'u na hudu Ibahatus safari ya kasance tafiyar nan ta halacce tafiyar da mutum yake tafiya ce wacce ki ta halar fal musafiru lahawi wanda ya tafi tafiya ta wasa kamar zai je kallon World Cup ko kwallon duniya <laughs> na'am kasaidi min gairi hajatin ko kuma zai je farauta ne kurin ba tare da bukata ba farauta ce irin ta wato nuna jarutaka irin yadda ake farauta ta ‘yan sara suka ko ta ‘yan daba, shi ma wannan komi sun nawa zai je, to ba zai ƙasaru ba. Wal'asi bi safarihi da kuma wanda yake tafiyar tashi ita kanta saɓan Allah ce, ita kanta tafiyar saɓan Allah ne, to shi ma ba zai ƙasaru ba, kamar wadawa, kal'abiki, kamar bawa. wanda ya gudu daga wajen ubangidan shi mutum ya sa kuɗi ya saye shi a matsayin bawa sai ya zanzare ya gudu to ya yi saɓa ma Allah shi ba zai ƙasar ba a wannan tafiya wal'aƙon da ɗa wanda ya gudu ya bar iyayen shi yana cikin iyayen shi ya gudu ya bar su to shi ma wannan tafiya tashi ta saɓan Allah ce malamai suka ce hadda wanda ya tafiya ba da izinin iyayen shi ba sun ce kada ka tafi sai ya tafi to ba zai kasaru ba su wa'annan la ya kasaru na ba sa yin kasaru? Allah ya taimake mu bari mu karasa dai tunda mun kusa ƙarshen babin wa amma mahilluhu amma gurin da ake yin kasaru ina ake yin kasar kowace sallah ake ma kasaru a'a ya ce fa kullu salatin ruba'iyya duk sallah mai raka'a hudu ita kadai ake makasaru amma mai raka'a uku kamar magariba ba a yi mata kasaru mai raka'a biyu kamar asubahi ba a yi mata kasaru wacce ake makasar kadai mai raka'a hudu a zuhur la'asar isha'i su ake mai da raka'a biyu biyu shikenan an gane wannan ko mai raka'a hurhudu adaraka ha fi safari kuma wacce lokacin ta ya sami mutum yana cikin tafiya in lokacin ta ya sami mutum yana cikin tafiya fala ya qasara subha ba a yi asbahi ƙasaru, raka'a tafi ake ana zaman gida ko ana halin tafiya wala magariba ba a yi magariba ƙasaru, raka'at uku ake ana zaman gida ko ana halin tafiya wa yuqsaru li fa'itatu safari ana rama kubutattar sallah in ta tafiya ce mutum yana cikin halin tafiya lokacin sallah bai samu ya tsaya yayi ba to zai rama wannan sallah a matsayin ta kasar zai yi ta raka'a biyun sawa'u duk ɗaya ne qada hafi safari sanda zai yi ramu wannan yana halin tafiya ne aw fil haraj ko ko yana zaune gida ne ko da ya dawo gida zai rama wata sallah wacce yake ta kubuce mai to zai yi ta ne a matsayin ta kasar kama yutimmul haradiyata kamar yadda mutum zai cika sallar zaman gida in ta kubuce mai allati tarattabat fi zimmatihi wata tara ta yi da wuyayen shi fil harade a zaman gida ne zai cika ta in a hudu ake mata wasafari ko da yana halin tafiya ne zai rama ta to zai rama ta ne a hudu Waya ka al ƙasaru? Waya ka al ƙasara? in ƙasaru ɗin nan tana yankewa ko da inda ka ji ya kai mil takwas? to da ka isa garin za ka ci gaba da ƙasar ne in ba wani abu ya yanke ta ba, abin da ke yanke ta kuwa niyyatu iqamati arba'ati ayyamin mutum ya je garin da niyya zai kwana hudu daga kwana hudu abin da ya gaba sahiha kuma yana yana da ingancin haka ba shakka ba bi mauridin a nan gurin inda ya zo yanzu tabbas yana da ingancin cewa sai ya kwana hudu to yana isa sai ya daina ƙasar Allah ya taimake mu to wannan babi kenan ya zo da waɗansu ababe masu shigar juna don haka bari mu yi bayani da Hausa inda hali sai mu koma mu ƙara maimaita shi don fatan mu fahimci karatun ba mu karanta mu wuce ba amma dan yi min haƙuri in ɗan sha ruwa da Allah yawwa alhamdulillah da farko ita kanta ƙasar kamar yadda muka ji daidai an yi ittifaki bisa cewa a sallah mai raka'a hudu ne ake yin kasaro duk sallah mai raka'a hudu wuto ita ake ma kasaro su ne wa'annan guda uku a zuhur al'asar isha'i asuba ba a yi mata kasaro magariba ba a yi mata ƙasar sha'i'an fuqaha duk sun yarda da wannan an fahimci wannan a ina ne ake yin ƙasarun nan aka ce a halin tafiya a halin tafiya to a nan gurin akwai waɗansu gurare waɗanda dama aka sanya za a yi ƙasarun nan da matafiyi da wanda ba matafiyin ba daga ciki akwai abin da ake yi a filin arfa kamar da muka cikin aikin hajji ko ana jam'i a haɗa magariba a haɗa a zuhur da al'asar a filin arfa a yi su tare to dukkansu ana yin su ne ƙasaru a nan haɗɗan mina har wanda yake ba matafiyi ba ƙasaru zai yi an gane wannan ku. amma a zaman mina za mu karanta nan gaba da mu kawo kan babin ba su ɗan mina su cika ne baƙi kuma su yi ƙasaru a zaman makka su ‘yan makka za su cika ne baƙi kuma su yi ƙasaru an fahimci wannan ko wannan kenan haka in an zo muzdalifa ana haɗa magariba da isha'i to ita isha'i nan ana yin ta ne ƙasaru domin me domin an alhazi a lokacin halin matafiya ne suna halin matafiya wannan tafiya ta ja musu ƙasaru ina fata mun gane Allah ya taimake mu to sannan an ce mil arba'in da takwas wannan faɗar arba'in da takwas ɗin nan mazahaba ce ta malikiya Malamin malikiya ne wacce muke akan wannan mazahaba suka ce sai ya kai mil arba'in da takwas ɗin nan wasu mazahabobi sun ce ko bai kai mil arba'in da takwas ba a iya yin ƙasar ɗin nan domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ƙasar a wata tafiya da ya da aka kirga nisan tafiyar ba ta wuce mil shidda ba kuma sai ya yi ƙasar an fahimci wannan ko to amma malaman malikiya sun yi idrakin cewa inda za ka iya zuwa a ce maka bako inda in ka je za a ce bako ya zo mun yi bako kaga daga wani gari kake to in tafiya ka ta kai nan shi ne za ka iya kasar kame da malin siffanta mana a nan sai ka wuce garinku ka wuce waɗansu gonaki da ake danganta su da mutanen garinku ka wuce wasu gonaki za a iya danganta su da mutanen garinku to kaga in ka je can sunan ka bako to daga nan ne sai garin da za ka je ya kai nisan nan sannan ne magana ƙasar za ta taso in za ka tafi kan hanya ba ku gane ba ko ana ganewa dai Allah taimake mu Allah sa mu gane hmm. yanzu bari in misali da mu mutanen nan garin wannan gari namu funtuwa ce ko yauwa muna cikin garin funtuwa yanzu idan ka tashi da garin cikin garin funtuwa ka je jabiri sunanka ba ko da kana cikin garinku wannan ko sai kaɗan matsa gaba kaɗan ka je bakin dutse sunanka ba ko a gana ba sunanka ba ko ba kai har wajen ɗan kawo har ka kai wajen ƴar tafki duk ba a kiranka ba ko a nan gurin domin kusan in ka bi wannan hanya daga nan annan wajajen in e, ka kasa gonakin da ke waɗannan gurare kashi uku kashi biyu tun masu suna nan cikin garin funtuwa ne sunansu ‘yan ina ‘yan funtuwa ne haka ne ko ba haka ba amma da ka je giwa ya sunanka sunanka ba ko mafi yawan gonakin da ke karkarar giwa da ‘yan funtuwa ne ba da ‘yan funtuwa ba ne suka yi la'akari da wannan cewa sai ka wuce inda za a iya danganta mutanen gurin za a iya danganta gonakin gurin da mutanen garinku in ka kai waɗannan gurare to sunanka bako a nan gurin ka iya fara ƙasarinka daga nan an fahimci wannan ko ka iya fara ƙasaru daga wannan guri Allah ya taimake mu wato gurin da za a iya kiranka da suna bako to daga nan ne in ka kai nan zaka iya fara abin da ake ce ma ƙasar sauya sallah amma inna ta yi maka iya gina-gina a nan gurin duk cikin garinku ne duk yankinku ne don yanzu ka tashi daga nan ka je dukka kayan gida ba za ka ce ka tafi wani gari ba unguwa ka canza kurin haka ne ko ba haka ba ka canza unguwa ne amma da kai kai tsafafa ka zama bako ina fata an gane to malaman malikiya sun kalli irin wannan suka ce sai ka kai gurin da hakikan gaskiya ka fita daga yankin ku ka shiga yankin wasu to daga nan ne za ka fara yin kasaru daga nan ne tafiya ta kan kama daga nan ne ka soma tafiya amma tun farko fa ya kasance kafin ka tafi inna za ka je tabbas ka tabbatar ya kai mil arba'in da takwas zuwa sama ya kai mil arba'in da takwas zuwa sama daga garinku, in bai kai ba, to kada maka fara ƙasar, ka ci gaba cika sallarka. An fahimci wannan? Abu na gaba, ita ƙasar ɗinnan, ana iya fara ta daga cikin garinku, kamar yadda malaman malikiya suka ce a nan sai ka bar garin. ka wuce gonakin garinku to akwai yanayin da ke kawowa sai a yi ta ko da ba ku riga kuka bar garin ba a waɗansu fahimtar wasu daga cikin malaman misali daga nan za ku tafi abuja kun je tashar mota za ku tafi abuja ga lokacin azuhur ya yi an fahimci wannan ko yanzu kuma ake shirin tashi mota tana shirin tashi kuna da yakinin ke aka tashi din nan kila fa kafin a tsaya sai kusan magariba to kuwa iya sai ku yi azhar ku kuma dora la'asar wannan ya halatta shi ake ce ma jam'u taqdim to wajen wannan jam'i na taqdimi akwai masu ganin ka iya yin su kasar saboda zaka yi tafiya amma ba malaman malikiya bane malikiya suka ce inda dai baka bar garinku ba to ka iya yin jami'i amma dai ba za ka iya ƙasar ba sai kai azhar ɗinka raka'a hudu ka yi al'asar ɗinka raka'a hudu a lokacin azhar jami'in aka halata kadai ba halata ƙasar ba amma akwai masu ganin ka iya yin ƙasar an fahimci wannan ko wannan kenan to in ka je Abuja za ka taso daga Abuja zuwa garin Kufunto ko Zaria ko Katsina kaga can a matsayin bako kake kasar dama kake yi sai ga azhur da asar sun haɗu ana wajen kusan karfe ɗaya ko ɗaya da rabi lokacin azhur to sai ku yi azhur ɗinku kasaru ko kai azhar ɗinka kasaru kuma ka ɗora la'asar kasaru sai ka taho ba abin da zai da kai hema gare ba an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa to shi ne kamar yadda malam ya faɗa cewa mil arba'in takwas ɗin nan kuma ya siffanta mana me ake cewa mil shi ne zira'i dubu biyu alfa zira'i zira'i dubu biyu shi ne matsayin mil ɗaya to zira'i dubu biyu dubu biyu shi ne mil ɗaya to mil uku shi ne kai ɗaya an gane wannan ko shine farsaki ɗaya farsaki hudu shine burdi ɗaya mul uku uku sau hudu shine burdi ɗaya mul goma sha biyu kenan to mul goma sha biyu biyu kuma sau hudu shine mul arba'in da takwas to in ya kai nan shine daga inna mutum tafi shi zai fara ƙasaru Allah ya taimaka kamar yadda muka ce ɗazu ba fa sai ka ci mil arba'in takwas ɗin da ka fara ƙasar ba in tafiya ce ake so a tabbatar ta kai can to da ka kai can da ka bar garinku in ka tsaya za ka yi sallar ƙasar za ka yi kun bar funtuwa za ku tafi Abuja sai kuka tsaya giwa za ku yi sallah a zuhur ko la'asar ƙasar za ku yi daga nan kuka tsaya gangara ko kuka tsaya Zariya za a yi sallah ƙasar za ku yi daga nan ba sai kun kai can ba duk inda kuka tsaya za ku yi ƙasar ne haka har ku isa can Abuja za ku ci gaba da yin ƙasar ne idan ka isa garin da za ka garin da kake da niyyar zuwa kana sauka garin to sai ka kalli kwana nawa za ka yi a garin kwana ɗaya zan yi kwana biyu zan yi kwana uku zan yi to in dai kwanan ka bai wuce uku ba to a cikin garin ma duk lokacin da wata sallah mai raka'a hudu ta zo za ka yi mata raka'a biyu ne kana cikin garin kwana ɗaya ne kwana biyu ne kwana uku ne niyyar ka kenan da ba za ka wuce kwana uku ba niyyar ka ba za ka wuce kwana uku ba to za ka ci gaba da yin kasaru ne in kana cikin garin amma sanda ka sauka garin dama ka je ne da niyyar za ka kwana hudu ko za ka kwana biyar ko sati za ka to kana shiga garin to duk sallar da za ka yi mai raka'a hudu za ka cika ta ne ba kuma ƙasar za ka yi ba saboda niyyarka za ka kwana hudu daga nan abin da ya sama kana da niyyar za ka yi kwana nawa hudu zuwa sama in bai kai hudu ba to za ka ci gaba da yin ƙasarunka in ko niyyarka ta nuna kwana hudu za ka yi zuwa sama to za ka ci gaba da cika sallarka ana fahimta me yasa suka ce haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ar-riyafatu salasatu ayyamin ba kunta kwana uku ce ba kunta kwana uku ce idan kai bako to yana da haƙƙi a kanka na wajibi ka ba shi gurin kwana ka ba shi gurin kewayawa ka ba shi abinci ka tsare lafiyar shi ka tsare mutuncin shi har tsawon kwana uku da zarin ya cika kwana uku to yanzu ya zama ɗan gari in ka ci gaba da bashi abinci ko gurin kwana wannan kuma ihsani ne kyautatawa ce ba na wajibi ba ne ba na wame ba ba na wajibi ba ya zama ɗan gari cikin kwana uku nan ya san garin ya gano masu sana'a irin tashi ya gano masu ɗabi'a irin tashi inda zai iya raɓawa tun da baƙunta kwana uku ce baƙo ne kuma aka ce ya ƙasaru ƙashe wanda ya wuce adadin baƙunta ya kai hudu to ɗan gari ne saboda ka hukuncin ‘yan gari ya hau kan shi kun fahimta da haka kenan in ka je da niyyar ba ka baro garin na ba bayan kwana hudu to shi kenan za ka ci gabar cika sallah ana biye kuwa alhamdulillah to idan tafiyar taka eh babu shakka za ka wuce kwana hudu amma ba a nan garin za ka yi kwana hudun duka ba misali ka tashi daga nan kana da niyyar za ka tsaya kaduna ka yi kwana biyu daga nan za ka wuce tafa nan ma ka yi kwana biyu daga nan za ka wuce abuja can ma ka yi kwana biyu daga in ka je ka nuna kai ba ɗan gari ba ne ƙasarunka za ka ci gaba da yi in ka wuce tafa kai ba ɗan gari ba ne ƙasarunka za ka ci gaba da yi in ka je abuja kai ba ɗan gari ba ne ƙasarunka za ka ci gaba da yi ana nufin wannan kwana hudu ka tabbatar a gari ɗaya za ka yi su nin iyakan wannan gari za ka yi kwana hudu da ka isa sai ka daina ƙasaru an fahimta wannan kenan a yi haƙuri dai sai ya kasance wani abu ne ka je nema ko wani mutum ne ka je nema niyyarka da ka amso abin nan za ka dawo misali wani mutum za ka je nema abuja shi ke sai ka tafi neman shi abuja kana zuwa da kasajin da na gan shi zan amshi kuɗi in dawo gida in na isa yau da daddare muka tattauna ya bani kuɗin safe zan dawo gida kana zuwa sai aka ce ai bai garin ka buga waya ce ai ina lakwaja amma saurara dan jirani ganin tafi gobe gobe sai bai dawo ba yaya wallahi wani abu ya tsaye da ni nan jira sai gobe zan dawo to anan in za ku dinga wannan sai gobe sai gobe sai gobe in za ka kwana goma ƙasarunka za ka ci gaba da yi domin sanda ka shiga Abuja da niyyar ba za ka wuce kwana ɗaya ba ka shiga wannan jan da aka yi kai kwanaki larura ce ta ja maka kullum kana shirin gobe zan tafi gobe zan tafi gobe zan tafi har kai waɗannan dogayen kwanaki ko kwana nawa ne za ka ci gaba da yin ka ne inda za ka daina ƙasaru sai inda ka je kaɗai da niyyar cewa tabbas zan kwana hudu ko abin da ya sama da kwana hudu zan dai wuce kwana uku da ka isa garin ne ka daina ƙasaru amma inda ka je ba da niyyar haka ba larura ce ta jaza maka ko kana zuwa sai rashin lafiya ka ce to bari in je asibiti in dan sha magani gobe in kama hanya ka je sai likita ya ce a a ai bari sai gobe ka ƙara jin karfi ka koma aka ce sai ko kwana nawa za ka yi nan in dai wani abu ne ya tsaye da kai to wannan ba za ka daina ƙasarun ka ba har sai ka cika wa'annan kwanuka an fahimci wannan shi ma Allah ya taimake mu to wanda yake kasaru wanda yake kasaru sai ya cika sallah kurin sai ya je sai ya sallar shi raka'a hudu kuma shi kasar zai yi ya matsayin sallar shi sallar ta yi sai dai ya bar sunna shi domin kasar sunna ne ya bar sunna amma dai sallah sallar shi ta yi sallah ta yi daram sai dai ya bar sunna an fahimci wannan ko abu na gaba duk da ana nuna lokaci yayi idan mutum yana halin matafiyi ya je wani gari cikin ‘yan uwa musulmi, ya dace daidai lokacin za a yi ta tafarilla mai raka'a hudu kamar a zuhur ko al'asar ko isha'i. To, in ya bi su, in ya bi mutanen garin sallah, to zai bi ne sai an yi raka'a hudu da shi. ba zai ce ya bi ya zauna ba ko ba zai ci taransu biyun ƙarshe ba a'a ko da ya samu raka'a biyu ne sai ya ci ko biyun in dai shi ya bi su in dai shi ya bi ‘yan gari to ko da raka'a ɗaya ya samu uku zai ciko ba zai ce ya ciko ɗaya ba uku zai ciko an gane amma in su ‘yan gari ne suka sanya ba koya musu limanci to shi in ya raka'a abin shi sai ya zauna ya sallame su kuma ‘yan gari su tashi ciko rako'in su biyu kowa sai ya ciko dan kanshi saboda haka idan ba ko ya je cikin ‘yan gari abin da ya fi cancanta shi ya zamo liman ya zamo liman yi musu raka'ar su biyu ko ya raka'ar shi biyu ya sallame su kuma su tashi su kawo abin da ya rage musu ya fi a ce su su limance shi sai dai in ba su san shi ba ba su san kowa ne ne ba an fahimci wannan ko eh, in ba su san shi ba su san kowa ne ne ba ba su san nauyin shi ba shi ya cancanci limanci ko bai cancanta ba to shi kenan ko dai kasar shi shi kaɗai ko kuma ya bi su a cika sallah tare ya zaɓi ɗaya amma in sun amince mai sun san nauyin shi ya cika sharuɗɗan limanci to su sanya shi ya zamo liman su su zamo mamun shi in ya sallame su ci ko raka'o'i da suka rage wannan shi ya fi ina fata an gane in ko dai haka bata samu ba to su ‘yan gari su yi sallarsu daban raka'arsu hudu shi kuma ya raka'ar shi biyu shi kadai ya samu ladan jam'i ya samu ladan jam'i ladan na 25 ko 27 da aka alƙawarin badawa shi ma ya samu ko da shi kadai in ya samu wani matafiya dan uwan shi to su bari yan gare su gama sallar su sai su yi kasarin su kuma su biyu ko su uku ko su hudu ko su nawa an fahimci wannan ko to waɗannan dai da sauran waɗansu ababe su ne ƙarƙashin wannan darasi na abin da ya shafi sallar ƙasar ma'ana sallar da ake tawaye salloli to idan matafiyin kwata-kwata bai yi ƙasarin ba har ya je da cika sallah yake na ce sallah ta yi sai dai ya bar sunna sallah ta yi amma dai ya bar sunna Allah taimake mu to ga wannan tambihi na ko ta fa'ida gaba amma kuma ana nuna lokaci yayi ina ga ya kamata mu dakata a nan ko sai in Allah tabaraka wata ala ya kai mu sama sai mu karanta wannan fa'ida abin da ke gani ma cikin fa'ida na kamar wannan abin da muka faɗa idan matafiyi ya yi koyi da ‘yan gari in ‘yan gari sun yi koyi da matafiyi ma'ana sun sa shi ya zama lima. to kusan wa'ina hukunci hukunci da muka faɗi yanzu su da cikin wa'innan fa'ida wacce za mu karanta in Allah ya kai mu satin sama da fatan abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna karatu ya so mu tafiya karatu ya so mu zurfi dan haka an so mu shiga waɗansu kwanoni waɗanda karatun da daidai dai yi hakuri da shi a haka amma dai a yi kokari a rike gurgurdan rikewa muna fata Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa na'am shi shikenan ko na majirin mala wajen bako wai kwana uku na in ba kwannan zaminci ya je sai ya kwana uku sai ya wuce kwana uku na to wajen bashi abincin can ko sai haƙurin ɗan sha ruwa malam amsa a takaice mai gidan zai iya ci gaba da bashi abinci da gurin kwana da kulawa da shi duk zai iya ci gaba bambancin inna abin yake wancan na kwana uku na dole ne na tilasci ne ga shi mai gidan wajibi ne haƙƙin bakon ne haƙƙin shi ne a yi mashi waɗannan ababe tsawon kwana uku in ya wuce kwana uku to yanzu ba haƙƙin shi ba ne ba ihsani ne kyautata mashi ake yi an fahimci wannan ko amma wancan na kwana uku haƙƙin shi ne in ya cika sharaɗin baƙuncin shi ma bakuncin akwai sharaɗa an zai na wannan ko ba irin baƙuncin da muke yi ba yanzu kullum sai dai ya zaka tashi daga masallaci ka isa gida sai ka samu wani mutum waye daga Kano yake dan uwanka ne dama ya ce sai ya zo ya da kai <laughs> to wannan ba haka ake bakunta ba sai ka sanar da mutum ina tafa lokaci kaza sai ka ba da lokaci musamman yanzu lokacin waya in za ka ziyarci mutum a Kano ko Sokoto ko ina ne buga mashi waya tukunna wani ina so in kawo ma ziyara ran kaza ga watan kaza ya ce ba komai wani Allah ya kawo ka lafiya kaga ya shirya ta ka kenan sai ka tafi an fahimci wannan ko sai ka tafi to kana da wa'ancin haƙoƙa amma haka kurin kwatsam bai aune da kai ba bai san za ka zo ba kurin sai ya ganka kila ma hadda iyalanka kila ma hadda abokanka duk ka jami jama'a haka ne wannan ko sai haka yana dariya yana yaƙi <laughs> to haka irin wannan ba haka ake bakunta ba musulunci bai da irin wannan bakunta ba an gane wannan ko musulunci bai da irin wannan bakunta ba ka sanar da mutum zan zo in yana da irin tayi daidai lokacin shi ma zai baggaran sai a da Allah wani kaɗan jira kada ka taho lokaci kaza ka bari sai lokaci kaza ya baka lokacin da zaka zo baka fada mashi ba kurin afke baka san halin da yake ciki ba an gane wannan ko to idan dai ba koda cika sharɗan bakunta to babu komi yana da wannan haƙƙi na kwana uku da abinci da gurin kwana da kula da lafiyar shi da kula da tsaron mutuncin shi tsawon kwana uku haƙƙi ne in ya wuce kwana uku to kyautatawa ne ba ce mai gida ya dakata ba ya ci gaba da kyautatawa wannan wani aiki ne kuma na kyautatawa amma ba haƙƙin baƙon ba ne mana ya fahimta to Allah ya taimake mu na yauwa ƙasar ba ta yi eh, tafiya ta tafiya ta halar ah, mana ya ce to kamar irin tafiyar 'yan siyasa ba, to siyasa ta halatta ko bata halatta ba ‘yan uwa tambaya ce na'am <laughs> ta halatta to shi ke to ƙasar ma ta halatta <laughs> siyasa ta halatta in gane wannan ku ita siyasa ta halatta sai dai an gurɓata ta an fahimci wannan ku in kuma aka zo da waɗansu ababe ciki na gurɓaci to wannan kuma an gurɓata abin da yake halak ne an fahimci wannan ku yau aka tafi ana wa'insu ababe suka saba ma shari'a to asalin abin halak ne sai dai kuma abin da aka zo da shi ciki shi kuma haramun ne kuma wannan ko ina yana iya faruwa mutum ma zai iya shirya tafi wajen wa'azi ya je abin da yake haramun ne ko na iya faruwa ina fata an gane to amma asali ake dubawa an fahimci wannan ko tunda asali halak ne dan siyasa halal ne ya tafi ya ga jama'a shi halal ne mutum ya tafi wajen shi wa gabanni? ya je ya jiya ake ciki ko kuma mai ra'ayi tun da ya halatta haka tafiya irin wani ayayin ƙasar ina fata an gane amma tafiya world cup an gane wannan ko haga wannan dama asali wasa ne yau ya saba ma ba cikin farle yake ba ba cikin sunnoni ba saboda haga wanda ya tafi ban ce ba musulmi bane yana na a musulmin shi kuma kada ya ƙi yin sallah kurin abin da zai ci sallah zai cika sallar shi wancan rangwamen da aka shi an janye mai sai ya ci gaba cika sallar shi Allah ya taimake mu na a shi kenan ko wa alaikum salam ko, eh haka ne siyo ma dinki ya taɓa su haka ne ya eh, eh, sun aiko ma <laughs> malam ya tambaya ne yake cewa kamar irin wannan lokaci da muke ciki yadda ake maganar bakuncin in za zaka bakunci mutum sai ya aiko maka gashi nan tafe ka ce ya taho to sai irin wannan lokaci na rashin tsaro aka fasa garinsu. kana da 'yan uwa ƙauye Allah ya kyauta sai irin wannan masifa ta faɗa musu suka bambaro suka baro garin ba girma ba arziki to shi ma wani in suka faɗo maka sun yi laifi tambayar malam kenan ko amsa shi ne a'a ba su laifi ba an gane wannan ko ai waɗannan su ‘yan gudun hijira ba baƙi ba ne an gane wannan ko yawwa sun yi gudun tsira ne asala irin waɗannan asali abin da shari'a ta tanada ita hukuma kamar gwamnati kowane gari da ake ganin akwai alamun tsaro gurin a buɗe gurare kyam kyam inda za a rika tara su gwamnati da gina musu gurin kwana da da musu abinci da komi da komi irin wannan duk waɗanda suka samu kansu cikin irin wannan suka gudo to haƙƙin gwamnati ne ta ɗauki ɗawainiyarsu in ba a samu wannan ba to haƙƙin gwamnati ne da kayi irin wannan baƙi ka je lokal gamman ka sanar a baka buhunan shinkafa da gare wani manja da kuɗin cefane ne a ce je ka rike ka taimaka ma gwamnati ne domin haƙƙinsa yana kan gwamnati an gane wannan abin da ya kamata a yi kenan to kira da gwamnati ne ba tsara irin wannan tsarin ba dan haka ne su faɗo ma ɗan uwa ta same shi shi ma ba albashi ko kasuwa ta yi tsaye ko an kashe su an kashe shi an kashe goma an gani ko Allah ya kyauta wannan shi ya ɗan tattali abincin shi yana ga zai mai wata guda sai ya samu baki wajen mutum goma da ƙauyensu ba dama ya ce ku tashi cikin kwana biyu a cinye wannan abincin ka gani ya tantan da su da haka wannan rashin tsari ne daga gwamnati? haƙƙin su yana kan gwamnati ita ya kamata ta musu gurin zama ta gina musu gurare inda za a rika tara su duk in suka taso irin wannan suka zo tudun mun tsinto ga inda za su sauka in ba a yi hakan ba to duk wanda ya sami irin wannan baki ya je lokar gama ya cika form a ba shi abincinsu a ba shi eh, abin da zai kama musu gurin zama da sauran ire-iren waɗannan haƙƙinsu dai yana kan gwamnati ne tunda ba za yi ba za ta iya ba sai mu mammaɗa haka nan me Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa hmm, shi ke na ko na? to na, to alhamdulillah kwamitin masallaci suke tunatar da ni kamar yadda wani lokaci ci a satin da na gabata liman ya tambihi akan samun dai iska a wannan masallaci musamman lokutan karatun nan da kuma lokutan da ake fure hudu ba ko lokacin da ake salar juma'a ana samun zafi musamman ga waɗanda suke da wani muhimmin aiki na gabatar da fure hudu ba ɗin nan ana manta cikin malaman masu mana fure hudu ba akwai malamin da zafi ya kore shi daga masallacin nan yana cikin malamin masu firi hudu ba saboda ya zo sau ɗaya ya tsaya kan mimbarin nan ya dinga share jibi ya sako. ina shigowa ya same ni ce gaskiya za ku kashe da zafi in ba ku gyara ba zan ƙara zuwa da ya dawo na bi aka rashin sa'a an gyara fankoki suka ƙi nan ma da ya sha zafin bai ƙara dawowa ba <laughs> ku ga mun yi asara mun yi asara ɗaya daga cikin manyan malaman mu inda muke karuwa da su to haka zafin nan dai ya sanya malamin nan bai ƙara waiwayowa ba kun ga wannan laifin mu ne to wannan ne ya sanya liman a cikin wannan sati ya tunatar da mu lalle a samu musamman fanka ta musamman wacce za a aje domin waɗanda aka ɗora ma wani aiki na musamman ya kasance sun samu ɗan sauƙi cikin walwala yadda za su isar da saƙon yadda zai isa domin in kana cikin wani yanayi to saƙon da kake son isa ba zai isa da kyau ba in mai isar da saƙo misali mai wa'azi ko mai fari hudu ba ko mai hudu ma zafi ya sha mai kai ƙarshenta ya ba ku ran ka gane wannan ku ana nufin ya ce ku yi gaba da ce ku yi yamma ko na iya faruwa ko ya zo yana jin yunwa ka gani ko na iya faruwa saboda haka dai ‘yan uwa musulmi alhamdulillah an tara kuɗi kuma har an sawo fanka yanzu haka duba ɗan lungun nan ga wata jibgegiyar fanka can an ce an sawo wannan fanka ne dubu dubu arba'in da biyar na to alhamdulillah dan abin da aka samu dan ran na din naga har daga cikin gidaje mata suna ta aiko da gudunmawa mu ma an yi bakin kokari duk da abin da aka tara bai kai arba'in 45 din nan ba wani bawan Allah ya amsa ya cika sauran yanzu dai ga fanka nan an samu jibgegiya irin katuwan nan Waɗanda kuma suke nan suna ganin ta ma wacce kusan rabin wannan za ta iya ba mu iska insha Allah an tattale ta domin gabatar da wannan aiki to muna addu'a kuma muna bar addu'a daga ƴan uwa musulmi ga waɗannan bayin Allah waɗanda suka taimaka da dukiyoyinsu aka samar da wannan fanka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah ya saka mana da alkhairi ga baki ɗaya waɗanda kuma suke da niyyar badawa babu abin bada to Allah ya bada abin da za a bada Allah ya ba su ladan niyya Allah ya bada ladan niyya aikin ba ɗaya bane in kun lura kusan kullum a satin nan a ce taimako fi sabilillah akwai na masallaci akwai na kwamitin marayu akwai na kwamitin midiya akwai na kaza akwai na kaza wanda abin da ke faduwa yau da kullum zaka ji an rubuto takarda ta marasa lafiya kusan kullum aikin da ake kenan kuma har yanzu Allah bai sa an gajiya ba da dai an ce a taimaka da in Allah su za a taimaka Banda waɗansu gajiyayyun waɗansu da kai suke tasowa su kawo kansu ba sai sun jira an rubuto takarda ba da an sallame su tashi su ce ga muna a ba mu namu rabon <laughs> ba da kuma ake an gani ku? Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kwanan nan nake gani a wata tasha ta media a binciken da aka yi kasan bature bai rabo da kirkirkirkira bincike bincike waɗannan ƙungiyoyi na duniya an yi bincike a duniya a cikin wannan shekarar ta gabata a cikin wannan shekarar da muke ciki an yi ittifaki duk duniya ba ƙasar da ake taimaka ma gajiye kamar Najeriya. Din da muke gani din nan, ba inda mutum zai tashi ya ci a taimakan, ko kuma an kawo ɗauki an taimaka kamar Najeriya, duk duniya. Allah akbar ai mun ci nasara, mun ci nasara. gani yanzu haka kira ɗin yana nan yana yawo a social media. gani wani waye Abdulkadir Jari, Ina ga shi ne ya abin nan ɗin binciken. ya bayyana binciken kafin duniya ba wata ƙasa da ake taimaka wa gajiyayye ake taimaka wa marashi kamar Najeriya musamman Najeriya ta arewa to mu dai shaida ne duk sanda aka tashi aka ce taimako fi sabilillah da wuya kai bai mata taɓa ba a zagaya da roban na adawar ita haka nan sai ka samu an kusan cika ta ko da ko da 'yan goma goma ne bari wasu sukan dan sa ɗari biyu ɗari uku wasu ma har ɗari biyar ba a taɓa zagaye aka dawo haka nan ba to ba na masallacin kaɗai ba dukkanin masallatanmu duk inda ka je a wannan ƙungiya ta mutu jama'a ta tarbiyyar wai kamutun sunna duk sati sai an saki takardu aƙalla guda biyu na marasa lafiya a dukkanin masallacin da muke da su muna da masallatai kusan ɗari hudu da wani abu amma duk sati za a zaga da waɗannan takardu kowane masallaci na kamsin salawa, ana neman taimakon marasa lafiya waɗansu a tara abin da za a yi maganin nan waɗansu ma da sun ji ana neman taimako za a yi ma wani bawan Allah aiki su zaga su tafi asibitin su yi su biya kuɗin aiki. haka ake yi kusan duk sati ana wannan wani da ya ji cewa ga wani mara lafiya yana asibiti kaza za a biya kuɗin aiki kaza nan liman bai sani ba mai salwa bai sani ba sai ya zaga ya tafi inda aka inkiya ko kuma ina adres din yake ina mara lafiyan nan ga ni nawa ne kuɗin aikin kaza da sai dauka ɗauka ya biya Najeriya ake irin wannan Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu dan haka kullum mu rika alkhairan mu kada mu rika sharroran mu muna da namu matsalolin amma dai alkhairai kuma akwai su tsibi tari Allah tabaraka wa ta'ala haƙaro mana alkhairai ka ba mu lafiya da zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali yanzu dai ga fanka nan an samar to Allah ya saka da alkhairi in ba a manta ba na ce waɗannan fankoki ma na sama kwamitin masallaci da suka zauna an iyasta za a kashe kuɗi dubu ɗari uku ne da mema na ɗari uku da takwas dubu ɗari uku da takwas haka aka iyasta za a yi wannan aiki wajen wannan gyaran sola ɗin nan da cajin batirin da waye dubu ɗari uku da takwas wallahi ‘yan kwamitin masallacin nan ba su ce wa kowa kawo kwabo ba ko suka haɗa tsakaninsu sai suka tara dubu ɗari uku da goma sha takwas dubu ɗari uku da goma sha takwas yasu yasu haka suka tara suka yi wannan aiki Allah ya saka da alkhairi Allah ta baraka wata Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya gina mana gidan cikin gidan aljanna Allah ya ba mu ikon yi domin neman ka ya Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta na siya kai turu ka wani ya tuku illai fara na ina